Bismillahir Rahmanir Rahim. Labarin Fatima. Babi na bakwai. Fatima ta ce to, sannan ya sallame ta ta tashi ta koma ɗakinta. Haka kawai ta ji zuciyarta ba ta mata daɗi. Ba ta san me Asabe ta ce mishi ba ya tsare ta da waɗannan tambayoyin. Bayan ita ta san a iya saninta dukkanin masu zuwa wajen nata ba ita take gayyato su ba. Da yawansu ma ba ta san su ba saboda ba sauraron su take yi ba. Banda ma'azba wanda ta taba saurara. sai kuma waɗanda Asabe ke kora ta dole ta fito ta kula su. Amma ta ji yanayin maganar shi kamar akwai tuhuma a cikin Haka ya sa ta fashe da kuka tare da ƙudurtawa a ranta cewa idan Ma'az ya dawo za ta ba shi dama ya turo. Bayan kwana uku, Ma'az ya sake dawowa domin ya ji inda maganarsa ta kwana. Bayan Fatima ta fito sun gaisa ya kalle ta ya ce, Fatima to gani na dawo domin in ji shawarar da kika yanke a kaina. Shin kin amince da ni in turo magabata na? Fatima ta ce, Na amince da aurenka, Allah ya tabbatar mana da alkhairi a ciki. In babu alkhairi, Allah ya musanya mana da abin da ya fi kasancewar shi alkhairi a tare da mu. Mu'az ya ce, Amin masoyiyata, in sha Allah aurenmu alkhairi ne ma na ji a jikina, kuma na yi farin ciki da amincewa da ni da kika yi. Bayan haka Fatima mu ba yara ba ne, ina da mata ɗaya ke nake fatan ki zama ta biyu. Ke ma kuma kin ga kin taɓa yin aure, don haka ba sai mun tsaya jin dogon lokaci ba. kawai ki bani dama in turo magabata na a tsaye da maganar auren mu da ke dan Allah a zuciyar Fatima ta ce ko baka roƙa ba dama ina da niyyar baka damar turowa a fili kuwa kallon shi ta ce kenan zan sanar da inna ta Asabe idan ta faɗa wa kawuna duk yanda suka yi da kawun nawa zan sanar da kai ranar da ya tsayar sun daɗe suna hira inda daga ƙarshe suka yi sallama ya tafi gida cike da zumuɗi da farin cikin Fatima ta amince da shi Bayan Fatima ta faɗa wa Asabe yadda suka yi da Ma'as sai Asabe ta sanar da mijinta. Shi kuma ya saka ranar da iyayen Ma'as ɗin za su zo domin saka rana. Fatima ta kira shi Ma'as ɗin a waya ta faɗa mishi. Shi kuma ya sanar da iyayen shi iyayen shi suka yi farin ciki. Domin sun daɗe dama suna so ya sake yin wani auren sun yi murna sosai. Kuma suka yi fatan Allah ya kai mu lokacin. An tsaye da ranar biki nan da wata biyar masu zuwa kafin na an gama yi wa amarya shirye-shiryenta. Wane ne Ma'az? Mu'az shahararren mai kuɗi ne wanda ake damawa da shi kuma ake ji da shi a garin yana da kyau. Kuma ba laifi yana da hali da ɗabi'u. Shekarun shi talatin da biyar yana da mata ɗaya sai dai ba su taɓa haihuwa da ita ba ko sau ɗaya. Matar shi irin matan nan ne masu juya mazajensu. To sai mu yi fatan Allah sa wannan auren ma da Fatima za ta yi ya ɗore. Hausawa suka ce rana ba ta ƙarya sai dai uwar iya ta ji kunya. Sannan suka sake cewa komai nisan jifa dole dai ƙasa zai faɗo. To ga shi yau Asabar Allah ya kawo mu yau ne aka ɗaura auren Fatima da mijinta Ma'az kan sadaki dubu ɗari. Bayan an ɗaura ba daɗewa Ma'az ya zo da motoci saboda zumuɗi har da shi aka zo tafiya da matar tashi. Ya kasa haƙurin jira a kai mishi ita. Fatima ko zaune take a cikin ɗakin Asabe mijin Asabe yana yi mata nasiha. Ya ce to Fatima na yarda da kuma da ke. da kuma dukkanin ɗabi'unki na san ba a san ranki bane kike aure ki fito Kaddara ce kawai ta Ubangiji wanda dama duk mai imani ya san da zuwanta a kowane irin lokaci. Don haka ki ƙara haƙuri akan wanda yake da shi sannan ki yi ƙoƙari ki riƙe mijinki tsakani da Allah. Ke yarinya ce ƙarama ba na so tun kina yarintarki a ta irga miki aure. Ki yi ƙoƙari ki tautata wa mijinki duk rintsi kar ki saɓa mishi. Kuma kin san yanzu aljannar ki tana ƙarƙashin ƙafarsa sai kin kyautata mishi zaki samu damar shigar ta Don haka kar ki saɓa mishi in abin da ya sa ki bai saba umarnin Allah ba. In kika saɓa mishi to ko kika guje wa su Allah zai yi fushi da ke sannan mala'ikun Allah za su tsine miki don haka ki yi kokari ki yi wa mijinki biyayya Allah ya yi miki albarka Tanimu ya juya ya kalla Asabe ya ce inda abin da za ki kara akan abin da na ce to ki yi sauri ki faɗi motoci sun zo za a tafi da ita Asabe ta ce ai ba abin da zan faɗa ka faɗa ta yi wa kanta faɗa wallahi ta zauna a ɗakin mijinta shine mutuncin kowace 'ya mace kar ta ja a ta irga mata aure duk yadda kake ƙaunar ku gidan auren ka ya fi shi don dama dole wata rana ka bar shi sanadin zuwan dalilai biyu ko aure ko mutuwa don haka a je a yi ta haƙuri mu ma shi muke yi da daɗi da babu daɗi dai muna zaune a ciki ba tare da ɓata lokaci ba aka fito da ita baya an gama yi mata nasiha aka shiga da ita cikin motar da ta fi kowace haɗuwa Sauran mutanen da za su raka ta gidan mijinta suka shishiga cikin motar. Lokaci guda aka tayar da motocin suka ɗauki hanya sai gidan Mu'az. Ƙerarren gida na gani na faɗa wanda za mu iya mishi lakabi da aljannar duniya. Suna shiga suka tarar da uwar gida Amina da ita da tawagarta suna jiran zuwa amarya su ga kalarta. Kai tsaye wajen uwar gidan suka nufo da ita. A wulaƙance suka kalle su. Tawagar amarya suka gaishe sannan ɗaya daga cikin aminan Asabe ta ce, To uwar gida a yi ta haƙuri da juna ga amanar amarya nan mun danƙa a hannunki. yarinya ce karama har yanzu duk abin da kika ga ta yi ba daidai ba to ki tsawatar mata sannan kuma Amina ta dakatar da ita ta hanyar katse ta tare da daga mata hannu ta ce dakata da Allah malama in dai amana ce kuka kawo min to ban karba ba wannan balagaggiyar yarinyar ce za a ce wa yarinya ai duk wanda ya aure ya wuce da a kira shi da yaro don haka ban karbi amanar taku ba kuma ba zan karba ba sai a tashi a kara gaba wata kawar asaban ce ta ce ikon Allah nuna kishi ƙarara Allah ya baki haƙuri mu ba rigima ta kawo mu cikin gidan ba Amina ta kalli tawagar ta suka kalli juna suka yi wata uwar shewa Amina ta kalle su ta ce to in ba ku sani ba ku sani da ban yarda ba babu abin da zai kawo wata yarinya da sunan aure cikin gidan nan duk abin da Mu'az yi sai da izini na idan bana so ko menene ya bar shi kenan har abada a yau na ce ya sake ta wallahi ta saku kuma babu mai sa shi ya mai da ita har abada akan me zan nuna kishin abin da ni na sa aka auro ta ani aka auro mawa ta mini bauta ba komai ba don haka ku kiyaye ni wallahi Jikin Fatima da na 'yan rakiyar ta ne ya yi mugun yin sanyi da jin farcin bakin uwar gida da tawagarta. Hakanan suka sa da ita inda yake mallakinta. Sannan suka ƙara tunatar da ita akan ta yi haƙuri ta bi mijinta sau da ƙafa, kuma ta yi wa abokiyar zamanta biyayya. Amina kuwa suna ganin an shigo da amarya sai suka dawo falo. Suka ci gaba da yada magana son ransu. 'Yan rakiyar amarya ba su daɗe baya suka baro gidan, saboda 'yar musu da habaici da 'yan uwan uwar gida suke ta yi. Bayan tafiyar su ne wata kawar Aminan ke cewa, "Gaskiya kawata kin yi shirme da kika bari wata ta samu damar shigo miki gida." Amina ta yi dariya ta ce, "Ke dai gwari da na bar shi a auren nan, in ba haka ba ai sai iyayen shi da 'yan uwan shi su cinye ni ɗanya." Kawar Amina ta ce, "Ni fa mamaki kike bani wallahi. Ke da kike da ragamar zuciyar mu a hannunki sai inda kika karkata ta, to akan me wasu dangin miji za su dame ki?" Amina ta ce, hmm, "Ba za ki gane ba, amma kiyayyarsa akwai ciwo." Da daddare bayan ango ya dawo kai tsaye ɗakin uwar gida ya fara wucewa. Ganin ta a zaune tana tunanin maganganun da suka yi da aminiyarta da kuma shawarwarin da ta bata. Ma'azu ya sallama ya shiga ya zauna kusa da ita. Sannan ya kalle ta ya sukar mata murmushi ita ma mayar mashi ta yi. Sannan ta ce ka dawo? Ma'azu ya ce ina da amma ni fa bana jin daɗin yadda nake ganin ki a haka. Kamar kin san wannan auren a ki bayan sai da amincewar ki na yi shi. Amina ta taɓa baki sannan ta ce ni fa auren ka baya gabana. Na san irin kaunar da kake yi min kuma ni na baka damar yin wannan auren saboda in samu zaman lafiya ni da 'yan uwanka. Don haka kar kai wani tunani ni dai burina kai ka nuna mata matsayina a wajenka kar ta kuskura ta ce za ta raina ni murmushin jin daɗi ya sannan ya ce in dai don wannan ne an gama gimbiyata ledojin da ke hannun shi guda biyu ya miƙa mata guda ɗaya ɗayar kuma ya ce bari in je in kai mata in dawo ki fito falo za mu fito yanzu mu ma akwai maganar da nake so na yi da ku amina ta ce to a fito lafiya Bata iya nufi ɗakin Fatima inda ya tarar da ita zaune tana jiran zuwan shi. Zama ya kusa da ita yana murmushi ya ce, Amaryata ta kaina, hannunta ya rike sannan ya ce taso mu je falo akwai maganar da nake so in yi da ku dukkaninku fatima ta ce to a falo suka tarar da amina tun kafin su karaso wajen mu'azu ya saurin sakin hannun fatima kar amina ta gani ranta ya ɓaci Fatima ta zauna a kujera tu sita inda shi kuma Mu'azz ya je kusa da Amina ya zauna. Sannan ya gyara murya ya fara magana. Abin da ya sa an tara ku a nan shine, ke Fatima, wannan mata ta ce ya nuna Amina har da rike mata hannu. ba don ba na ƙaunar ta ba na auro ki a'a zaune muke da ita lafiya kuma babu wacce nake so kamar ta mace ce mai son zaman lafiya Sanadin ta ma na aure ke dan da bata amince ba sai dai mu haƙura da juna don haka ki gode mata sanadin ta ne muke tare kuma ki ba bata girmanta da kuma mutunta ta Amina ga Fatima nan ban da shakku akan ki tunda na daɗe tare da ke na san daga gare ki za ku zauna lafiya insha Allah Amina cikin yatsuna ta ce hun hmm, Allah ya zaunar da mu lafiya Ma'az ya ce amin ganin canji a fuskar Amina ne yasa duk ya ruɗe kallon Fatima ya ce ta je daki gashi nan tahowa Bayan Fatima ta shiga ɗaki Mu'az ya ɗan rungumo Amina a jikinsa ya ce haba abar ƙauna. Mai zai sa ki damu wai bayan kin san babu yarinyar da zan bawa soyayyar da nake miki wai. Amina ta shagobe a jikinsa har da su kukan drama. Ta ce ta ya ba zan damu ba bayan za ka je ka kwana da wata bayan adani kaɗai ce mallakinka. Ai dole in ji wani abu. Ma'az dama ya san za a rina dama ya san abin da ke damun ta kenan. Kallon ta ya ce in dai wannan ne kar ki tashi hankalinki akai. Sai in yi kwanciya ta a ki." kwanan ɗakin ta ma sai kin amince sai da yardar ki tashi mu je ɗakin ki mu kwanta shikenan dai ko murmushi Amina ta cika da jin daɗin yadda mijinta yake fifita ta fiye da kowa hatta 'yan uwan shi hannu ya miƙa mata ta kama suka shige cikin ɗakin ta suka yi kwanciyar su Fatima tana zaune tana jiran zuwan ango domin a wannan karin ta ɗauki alwashin za ta cire duk wani tsoro ta kyautata wa mijinta iya iyawarta saboda ba ta son ta yi abin da Allah zai yi fushi da ita kuma mala'iku su tsine mata Wannan ƙudiri ne aranta tana zaune tana jiran shigowar ango amma shiru kake ji. Saƙo ta gani an turo mata a waya tana duba ta gama azne. Tana buɗewa ta ga ya sa wai ta kwanta shi zai kwana ɗakin uwar gida. Amma ta buɗe ledar da ya kawo ta ci abin da ke ciki kafin zuwa gobe. Daga ƙarshe mata sai da safe har da wani ta kula mishi da kanta. A taƙaice dai a ɗakin uwar gidan shi ya kwana. Haka Fatima ta kwana da fargabar hali irin na wannan mata, tana kuma tunanin anya za ta bar ta su zauna lafiya ita da mijinta kuwa, da wannan tunanin ta yi bacci a ranta. washe gari da wuri Fatima ta tashi ta yi wanka ta yi fes da ita, ta sha ado da kwalliya ta yi kyau sosai, sannan ta shiga kicin domin shirya musu abin karyawa. Bayan ta gama ta zo ta jera a kan dainin ɗin da ke falon. Komawa ɗakinta ta yi tare da nata abin karyawar ta je ta ci ta ƙoshi, Fatima ta sa wa kanta dangana da kuma juriyar duk abin da zai faru da ita, shi ya sa ma ta saka ranta hakuri kuma ta daina sa komai a ranta, duk da ta ji ciwon abin da ya faru jiya amma sai ta danne ta maida shi kamar komai bai faru ba. Tun tashin sum az da Amina sallar asuba sai wajen goma sannan suka tashi, suka shiga suka yi wanka a tare suka fito suka zaɓar wa juna kaya, sannan suka fito falo, sun sha mamakin ganin an shirya dainin da abin karyawa. ƙarasawa suka yi suka zauna suka shiga ba wa ciki haƙƙinsa suna yi suna ciyar da junansu sai da fatima ta yi kwana uku a cikin gidan nan ba tare da ma'az ya kwana a ɗakinta ba tsakanin shi da ita sai in zai bata wani abu ko kuma idan yana neman ta sai ya kira ta a waya ko ya mata tes yau lahadi yau ne kwanakin amarya ya kare a cewar amina a yau ne kuma ta ba shi dama ya shiga ɗakin matar shi amma sai dai ya raba musu kwanaki bibbinsu, tun da ranar amarcinta ya wuce hakan kuwa aka yi don duk abin da Amina ta ce to Ma'azu baya musu akai da daddare suna zaune a falo shi da sa sai ya ɗauki wayar shi ya kira Fatima bata ɗauki lokaci ba ta fito ta samu waje ta zauna Ma'azu ya kalli Fatima ya ce abin da ya sa na kira ki shine yau za a raba kwana kowace daga cikin ku zan rika yi mata kwana biyu Fatima ta ce to sannan ta tashi ta koma dakin duk da kasancewar ta sabuwa kuma baƙuwa a harkar aure amma ta san abin da suke yi mata san babu adalci a cikinsa amma ita nata ido ne duk wanda ya nagari don kansa. Har wajen sha ɗaya yana ɗakin Amina. Amina ta kalle shi ta ce ya kamata ka tashi ka je ku kwanta. Maz ya kalle ta ya ce sai ki yi min alƙawarin idan na tafi ba za ki shiga damuwa ba. Amina ta yi dariya sannan ta ce ni fa na faɗa maka in za ka ajiye mata uku bayan ni ba zai dame ni ba. Muddin baka canza mana ba ina da tabbas akan cewa na kera kowa a zuciyarka. Don haka ka tashi ka je kawai. Ma'azu ya rungume ta tare da yi mata sallama sannan ya fice daga ɗakin. Fatima har ta fara bacci ta ji hannu yana taɓa ta. Kanta ta bude a hankali ta gama as akan ta yana mata murmushi. Ita ma mayar masa ta da murmushin nan ya fara mata wasanni daga nan kuma suka zarce. Fatima ta sha kuka kamar mai jikinta duk ya ɓaci da jini. Mas ko ban da rarrashi babu abin da yake yi. Nan ya ɗauke ta ya kai ta bayi ya mata wanka ya dawo da ita ya cire zanin gadon ya saka wani sannan ya kwantar da ita akan gadon. rungume ta yi yana ci gaba da rarrashi yana matuƙar ƙaunar yarinyar aran shi musamman yanzu da ya ji ta sabuwa kar a leda mamaki ne cike a ran shi saboda shi a iya sanin shi kuma a yadda aka faɗa mashi an ce ta taɓa yin aure har biyu to amma abin mamanki shine a budurwa ya same ta ya so mata tambaya amma sai ya daure ya bari sai gobe saboda a yanzu kuka take yi haka ya ta shafa mata baya har ya samu ta yi barci Shi ko ya daɗe kafin ya yi barci saboda mamaki da kuma tarin tambayoyin da ke cikin ranshi. Ga wani irin ƙaunar yarinyar da ya ƙara shiga ranshi. Sai dai duk ƙaunar da yake mata ba zai iya nunawa a gaban Amina ba saboda baya son ɓacin ranta. To Amina dai abin da take wa gudu ya faru. Ma'az dai ya kusanci matarsa Fatima, kuma ya kwana da farin cikin hakan. Washe gari da asubar fari yayi wanka ya shirya sannan ya tashi Fatima. wadda jikinta ya gashe da zafi ya haɗa mata ruwan wanka ta shiga ta yi sannan ta fito bayan ta fito ta shirya ta yi sallah sannan ta koma ta kwanta can an jima sai gashi ya dawo daga masallaci shi ma kicin ya shiga ya haɗo mata tea mai kauri ya ba ta ta sha ya ɓallo mata magani ya ba ta ta sha ta koma ta kwanta nan da nan bacci ya sake ɗauke ta Ma'az ya tashi ya je cikin sauri ya shiga kicin ya haɗa masa abin karyawa mai sauƙi. Yana yi yana leƙowa kar Amina ta fito ta kama shi a kicin yana yi wa Fatima aiki. Doya ya soya musu da ƙwai sannan ya soya Irish. Sai ruwan zafi wanda dama akwai a cikin flax wanda za su haɗa ti da shi. Cikin sauri ya zo ya jajjera a dining kamar yadda Fatima ta saba yi. sannan ya je ya ƙara yin wanka ya sake sabon shiri lokacin wajen ƙarfe biyar da rabi ne ya fito ya nufi ɗakin Amina saboda ya san halinta tsaf za ta iya tayar mashi da hankali idan ya daɗe a ɗakin Fatima bai fito da wuri ba ko da ya shiga ya aske ta tana barci sai ya je ta gabanta ya kwanta shi ma tare da rungume ta idanu ta buɗe a hankali sai ya sakar mata murmushi ita ma ta mayar mashi tare da sake jikewa jikin shi suka ci gaba da baccinsu a haka wajen ƙarfe takwas Fatima ta tashi ko da ta tashi bata gama azba nan da nan zuciyarta ta bata yana can wajen Amina fitowa falo tai ta ga wayan ba kowa sai ta koma cikin ɗaki abinda tai kwanciyarta saboda har yanzu jikinta na ciwo bata jin daɗin sa sai wajen goma suka tashi tare suka shiga wanka suka fito bayan sun shirya suka fito falo domin karyawa kai tsaye dainin ɗin suka wuce suka zauna Masu ne ya zuzzuba musu suka ci abincinsu suka ƙoshi komawa cikin falon suka yi suka zauna suna hira sai wayar Amina ta fara ƙara a cikin ɗakin baccinta. Ta tashi domin ta je ta ga waye yake kiranta. Cikin sauri Mu'az ya je wajen dainin ɗin ya haɗa abin buɗe bakin ya shiga ya kai wa Fatima kawai ganin shi tai ya shigo da sauri yana waige kamar ɓarawo. Ya ajiye mata abin karin ya fita da sauri. Yana fitowa ya koma kujera ya zauna. wayar shi ya ciro ya tura mata sako wai ta tashi ta ci abinci idan ta gama magani yana nan a gefen gado ta ɗauka ta sha yana gama tura mata sai ga aminan ta dawo falon ta zauna kusa da shi suka ci gaba da hirarsu bayan sun gama shan hirarsu kuma suka sake sabon shiri suka fice daga gidan suka tafi anguwa bayan fitar su ba daɗewa kamar daga sama fatima ta ji ana sallama ko da ta fito ta ga wata dattijuwa ce wacce akalla shekarunta za su kai hamsin da biyar fatima ta ce sannu da zuwa mama ga waje nan ki zauna bari in kawo miki abin sha. Tsohuwar nan ta ce a amma sai da Fatima ta je ta ɗebo mata lemu na kwali da ruwa ta kawo mata. Sannan ta zo ta ajiye gabanta ta zuba mata. Bayan ta sha suka gaisa bayan sun gaisa ne wannan tsohuwar ta kalli Fatima ta ce ni makwabciyar ce ga gidana nan a kusa da ku na ji an kawo amarya ne shine na ga yana da kyau in shigo domin in muku nasiha saboda haƙƙin makwabtaka. Nan tsohuwar nan tai ta yi wa Fatima nasiha akan su zauna lafiya tare da ba ta shawarwari masu kyau. Fatima ta ji daɗi sosai da maganganun tsohuwar nan kuma lokaci guda ta ji tana ƙaunar tsohuwar, saboda dattijuwar ƙwarai ce domin sai ɗan ƙwarai ne yake baka shawarar ƙwarai. Fatima ta yi mata godiya sosai sannan ta ce insha Allah ita ma za ta shigo ta gidan nata domin su riƙa gaisawa. Ta yi mata sallama sannan ta tashi ta tafi. Tun daga wannan ranar Fatima ta samu abokiyar hira da kuma abokiyar shawara. Takan shiga jefi-jefi ita ma maman tana shigowa wajenta. shakuwa ce ta shiga tsakaninsu tana jin ta kamar mahaifiyarta ita ma maman jin fatima take kamar yar da ta haifa bayan ma'az ya keɓe da matarsa fatima ne yake tambayar ta ya aka yi ya same ta a budurwa duk da tambayar ta ba ta kunya amma dole ta daure ta ba shi amsar cewa ba wani abu da ya taɓa shiga tsakaninta da mazajen da ta aura a baya Tun daga lokacin da Amina ta yi rabon kwana an ya shiga ɗakin matar Fatima ranar girkinta, duk da sai can dare yake shiga wajen Fatima lokacin da Amina ta so ya tafi. Bayan ya gama yi mata hira amma hakan baya hana shi kusantar matar shi duk ranar girkinta. Ita kuma Fatima dama ta ɗauki alwashin ba za ta taɓa saɓa mishi ba insha Allah. Hatta ita Aminan duk garin Allah in ya waye sai ta je ta gaishe ta. Bayan wata biyar. watan Fatima biyar a gidan Mu'az da daɗi ba daɗi tana zaune a haka ba wanda ta taɓa kai wa karar halin da take ciki. Yau Fatima ta tashi da wani irin matsanancin ciwon ciki gaba ɗaya ba ta jin daɗin jikinta. Gashi ta kasa cin komai duk abin da ta yi yunƙurin ba baki sai ta ji amai ya taso mata. Gashi yunwa take ji. Hakan yasa ta fito domin zuwa kicin ta samu abin da za ta ci. Tana fitowa ta tarar da su a falo suna karyawa. Nufar wajen su ta yi domin ta gaishe su sai dai tana zuwa dab da su ta ji amai ya taso mata har ta fara yunƙurin yi. Da gudu ta nufi ɗakin ta domin ta je ta yi. bin ta suka yi da kallo sannan suka dawo da kallon su kan junan su Amina ta ce dama matarka ba ta da lafiya amma baka faɗa min ba. Ma'azu ya ce wallahi ban san ba da lafiya ba ni ma. Amina ta ce to ya kamata ka kira likitar mu mana ya duba ta. Ba dan komai yasa Amina ta ce a kira likita ya duba ta ba sai dan ta tabbatar da abin da zuciyarta ke zargi. Ma'azu ya ce yanda kika ce hakan za a yi gimbiya ta. wayar shi ya ɗauka ya lalubo lambar likitan da ke duba su ya kira shi inda likitan ya tabbatar mishi da gashi nan tahowa ko da likitan ya zo har amina aka bi shi har cikin ɗakin fatima kuma yau ne ranar farko da ta fara shiga ɗakin fatima bayan likita ya gaggama a gwada ta ya dago ya kalli mu ya ce yallaɓai congratulations matarka tana da ciki na tsawon wata biyu nan da nan kamar nan amina suka canza idanuwanta suka sauya saboda tsabar kishi Masu ko ana gama faɗin fatima tana da ciki aminan ya saurin ya kalla ya ga yanayin da take ciki tabbas ma'az yana cikin farin ciki wai shine zai samu ɗa nashi na kanshi amma babu damar nuna farin cikin nashi a fili amina ta fice daga cikin ɗakin fuhu har ma'az ya juya zai bi ta ya tuna ya bar likita a cikin hakan ya sa ya dawo ɗakin suka fito tare da likita sai da ya sallama likitan ya tafi sannan ya nufi ɗakin amina Ma'aza yana dawowa daga wajen raka likita kai tsaye ɗakin Amina ya wuce, inda ya same ta tana hawayen dirama. Kusa da ita ya je ya zauna ya kamo hannunta zai fara aikin rarrashi. Cikin sauri ta faɗa jikinsa tare da sake fashewa da kuka. cikin kukan ta ce ni na san matarka na haihuwa za ka juya min baya ka daina ƙaunata shi kuma mu'az ba abin da yake ban da aikin rira shi ya ce haba amina me yasa za ki faɗi haka bayan kin san cewa duk duniya babu wadda nake ƙauna sama da ke ko da a ce fatima yara ɗari za ta haifa min wallahi ba zai taɓa sawa matsayin ke canza daga gare ni ba babu macen da zan so sama da ke don haka babu sanadin da zai sa in canza miki balle har in daina ƙaunar ki babu wannan sanadin a cikin duniyar nan Haka dai ya ta amfani da ɗan kalamai wajen ƙoƙarin kwantar mata da hankali. A ranar ma duk don ya faranta mata bai sake koma ɗakin Fatiman ba, kuma a ɗakin Aminar ya kwana duk da kasancewar ranar kwanan Fatiman ne. Tun daga wannan ranar Amina ita da ƙawarta suka yi ta fafutukar neman hanyar zubewar cikin nan, amma ina duk abin da suke yi kwata-kwata bai zube ba yana nan daram-dam, sai ma ƙara girma yake. Dole haka nan suka haƙura domin ba irin abin da ba su yi ba don su ga ya zube amma bai zube ba. Hakan ya sa su suka haƙura ba don rai ya so ba. Tun daga lokacin da Fatima ta samu ciki har zuwa yanzu da cikin yake ga wata bakwai, kullum Amina cikin fitina take da kuma yi wa Ma'azu daru. Shi ya sa ya kasa sakat gaba ɗaya ba wata kulawar kirki da Fatima ta samu daga gare shi. Amina ce abin tattalin shi da kuma lallaɓawa. Wannan dattijuwar ce take shigowa akai-akai tana ba ta kulawar da ta dace. Kamar yadda na faɗa muku ne idan masu karatu ba su manta ba, Amina ta riga da ta gama da ma'az Ta raba shi da kowa nashi duk da kasancewar tarin 'yan uwan da yake da su, amma sai da ta raba shi da kowa. Shi yasa sa tun da Fatima ta shigo gidan tun da suka zo tana amarya wani nashi bai ƙara takowa ya zo ba, saboda gudun fuskantar wulaƙanci. saboda duk abin da Amina za ta yi wa 'yan uwan Mu'az ba ya iya cewa komai, sai dai ma ya taya ta a ci zarafinsu. Ita ma kanta Fatimar tausaya mata suke yi saboda sanin halin Amina. Yau Litinin, Mu'az ne shi da Amina suka fito daga cikin ɗakin Aminan da sassafe, cikin shirinsu na fita anguwa, hannunsu riƙe da babbar jaka ta kaya. Ga dukkan alamu hakan yana nuna tafiya za su yi. Bayan fitowarsu falo hannun Amina yana saƙale a jikin na Mu'az. Kallon ƙofar ɗakin Fatima ya yi, ganin haka ya sa Amina ta ja shi ta ce, Darling ba lokaci fa, ka taho mu tafi kar mu rasa jirgi. Idan mun fita a hanya sai ka tura mata da saƙo a waya ka faɗa mata mun tafi. Tana jan hannun shi take duk waɗannan maganganun. Ma'azu ya kalle ta ya ce, Duk abin da kika ce haka za a yi masoyiyata. Suna fitowa cikin sauri suka faɗa mota direba ya ja su sai filin jirgi. A cikin motar ne ya tura wa da Fatima saƙon cewa, Sun tafi Makka sai sun dawo ta kula mishi da bebin shi. Bayan sun isa filin jirgi suna tashi direba ya juyo da motar zuwa gida, inda su kuma suka lula zuwa ƙasa mai tsarki. Tun biyar saura suka bar gidan bayan su da awa ɗaya Fatima ta tashi. Yau ta da sallar asuba ita da duk rintsi ba ta wasa da sallar. Cikin sauri ta tashi ta yi sallah sannan ta yi azakar Bayan ta kammala ta tashi ta shiga kicin domin shirya abin karyawa. Domin dama Amina ta faɗa a gabanta a gaban kowa cewa ta bar ganin ta samu ciki to wallahi ba abin da za ta ɗauke mata. Bayan ta gama shirya abin karyawa sai ta jera musu nasu, duk da yanzu ba su cika cin abincinta ba idan ta yi, tunda ta samu ciki. Yanda ta ajiye shi haka za ta dawo ta ɗauke shi. Fita suke yi su je waje su cika cikinsu su dawo. Amma duk da hakan Fatima ba ta saba ajiyewa ba. kullum a cewar ta su ne kuma har yanzu su basu ce mata ta daina zuba musu ba shi yasa ta fasa ba wucewa ta yi da nata cikin ɗaki ta zauna ta ta sha ta yi sannan ta gyaggyara ko ina ya yi tsaf da shi wanka ta shiga ta yi ta cancaɗa kwalliyarta mai shegen kyau ta zauna cikin ɗakinta ta jawo wayarta tana dubawa a nan ne ta ci karo da saƙon mu'az bayan ta gama karantawa ta ji zuciyarta na wani irin suya kasa jurewa sai ta fashe da kuka Tun da take gidan nan abubuwan da ake mata a gidan bai taba kona ranta ba irin na yau. A ce Mu'azu yana matsayin mijinta amma bai damu da ya san halin da take ciki ba, duk da kasancewar yanayin da take ciki a yanzu na lalurar ciki, yau lafiya gobe ciwo. Kuma wai don ya tabbatar mata da bata gaban shi wai har ya ce mata ta kula mishi da bebin shi kadai ban da ita. Kuka take sosai domin ranta ya mugun ɓaci. Tana cikin wannan yanayin ta ji sallamar Mama. Sauri ta ta goge hawayen da ke fuskarta don ba ta so kowa ya fahimci halin da take ciki. Fitowa ta inda ta yi ƙoƙarin tattaro walwalarta don kar Mama ta gane komai. Zama suka yi a falo suka gaisa da Mama. Bayan sun gama gaisa Mama ta kalle ta ta ce, ɗiyata me ke damun ki ne? Na ga kin yi kuka, mai ya faru? Fatima ta sake ƙaƙalo murmushi ta ce, ba komai Mama. Ba kuka ne ba, me kika gani? Mama ta girgiza kai sannan ta ce, Daga lokacin da na san ki zuwa yanzu Fatima, ba sai kin buɗe baki kin faɗi cewa ana zaluntar ki ba za a gane haka. Ki ci gaba da yin haƙuri Fatima, Allah yana sane da ke. Zai tallabi rayuwarki duk tsananin halin da kike ciki. Allah yana sane da ke. Kuma zai kawo miki ɗauki wata rana da yardarsa. So hi saurare, bari mu dakata a nan shirinmu na gaba insha